Wow. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن ومن يعمل قال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين yau muna tare da sabuwar tsura ita ce suratu idan zulzilat wannan tsura bisa zance mafi rinjaye tsura ce makiya an saukar da ita gabanin hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda shine abin da abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ya rinjaye ita ce kuma fatawar ibn mas'ud da kuma mujahid da ata da dhahhak wannan tsura mai albarka ta ƙunshi jigonta shi ne tabbatar da cewa za a tashi alkiyama ma'ana ba daga wannan duniyar ta ƙare ba zai zamto cewa babu kuma wata rana ko wasu kwanaki ko wata rayuwa bayan wannan kamar yadda da yawa wasu suke riya ba wasu suke ganin cewa a'a ai wannan rayuwar ta duniya kawai ita ce da zara an gama ta shi kenan kuma to wanda ya mutu ya mutu wanda ya fada ruwa ya fada haka za a yi ta dawwama da wannan sura Allah ta'ala yana karyata wannan aqida cewa lallai akwai wata rayuwa bayan rayuwar duniya sannan a cikin sura Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da alamun faruwar wannan ranar tashin kiyama ma'ana wannan sabuwar rayuwar da za ta zo bayan wannan akwai wata alamomi akwai wasu yanayi da Allah ta'ala ya sanya cewa in an gansu to daga nan su ne za su zamto kamar wato ya yi hijabi ya yaya shamaki tsakanin rayuwar da muke ciki wannan da kuma rayuwar da za ta yi sannan kuma a ciki ya yi bayanin irin halin da mutane za su samu kansu a ciki domin gaba ɗaya sistem ɗin da suka sani wannan na rayuwarsu zai canja baki ɗaya completely zai canja yanayin yadda suka saba duniyar tana tafiya yadda suka ga dama to Allah ta'ala zai jirkita ta canja ma'ana ta koma yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yau matu baddal al'ardu ghairar al'ardu wasu samawat ranar da za a canja ƙasar ta zamto ba ita ce wannan da ka saba sannan ma wanda ka saba ɗin su ma izanto ba su ba ne wa barazu lillahi alwahid alqahar to daga nan lissafin wannan kwanaki ya canja daga nan irin ayyukan da bayi suka aikata a nan duniya wanda a zahiri take ganin kamar wahalhalu ne to daga farin wannan ranar ne kuma za su fara cin alfanun wannan ranar daga nan ne za ka ga sakayya wanda ya kyauta ta yi nagarta zai ci moriyar abin da ya yi wanda ya munana kuma daga nan ne shi kuma zai fara ɗanɗanar mummunan makomar abin da ya aikata sannan daga cikin muhimman jigo wanda surar take koyarwa wato ta ambaci alamomin tashin alkiyama da irin abubuwan da za su wakana domin ta zaburar da waɗanda suke da jimiri na aikata aikin alkhairi cewa kasu ƙosa su ci gaba da wannan aikin alkhairi akwai ranar dillanci lallai akwai ranar da za su ci moriyar wannan aiki a lokaci guda kuma ta ja kunnan waɗanda su kuma suka mance cewa za a tashi alkiyama cewa fa su faɗaka fa su gane su shiga taitayinsu cewa akwai faranar da wannan injin da suke fa zai ƙare sannan akwai ranar da kuma za su ɗanɗani miyagun ayyukan hadith ya tabbata a wurin al'imamu ahmad ko kuma al'imamu tirmidhi da sanadi mai inganci cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce إذا زلزلت الأرض زلزالها تاي ديدي ده رب القرآن تعديل نصف القرآن تاي ديدي ده رب القرآن فأنا نفهم شوى إذا كرنت إذا زلزلت الأرض زلزالها بالقرآن كما كان صوت عن القرآن a'a an kalle ta ne ta ɓangaren abin da ta ƙunsa na bayani domin tana cikin surorin da wato a ƙarshensu malamai suke cewa akwai jawarin ulkalim shine inda Allah yake ce man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara domin kai ka ce an tattare bayanai ne masu tarin yawa akan cewa akwai lahira bayan duniya akwai lahira a cikin lahira kuma akwai sakayya ko wuta ko aljanna ko daɗi ko rashin daɗi da wannan bayanin kamar an tattare maka dukkanin dogwayen bayanai wanda alƙur'ani mai girma ya ta yi akan cewa to ka faɗa ka ka gane idan ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ba matsayi ana in ka kyautata to za ka rahauta da lada da yardar Allah in ka muna na to lallai za ka ɗanɗani mummunan aikin kawai sai aka yi shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce idza fil ardu mun yi magana akan sunanta ko suratu idza wasu sun ambace ta da wasu sunayen ba wani wannan ba amma dai jumhur malamai haka suka tafi akan cewa sunanta idan zulzilatil ard idan zulzilatil ard zilzalaha idan aka girgiza ƙasa dukkanin girgizawarta ma'ana daga ƙasar ta kenan daga cikin ta kenan Allah subhanahu ta'ala ya motsa ta to an jijjiga ta ta zamto ba ta da tabbaci a yanzu tana tabbas kai gudu kai tsalle ka faɗo kanta kai ya dungure kai kaza tana nan a yadda take in aka ga dama a ɗauko ka tafila a tare ta a yi haƙa a wane ne tana nan yadda take amma za a zo lokacin da Allah ta'ala zai motsa zai girgiza ta ma'ana za ta fita daga ɗabi'arta da aka karta. an saba ga ta nan a tsaye take ƙyan sai dai girgizar ƙasa da take faruwa nan da can ba irin wannan ake nufi wannan girgizawa ce ta haƙiƙa idza zulzilatil ardu zilzala a yayin da aka motsa ƙasa tun daga ƙasan ƙasanta ta yadda daga ƙasanta ta fara motsi har sama ba kawai a nan za ta tsaya ba girgizar ƙasa ɗin wa akhrajatil ardu asqalaha sannan kuma ƙasa ta fitar da abubuwa waɗanda suke masu nauyi wannan al’asƙari jam'i ne na abu mai nauyi shi ku abu mai nauyi ana nufin dukkanin abin da yake mai tsada a cikinta kamar abin da ya shafi magnet abin da ya shafi gwalagwale abin da ya shafi dukiyoyin da suke ƙasa akwai jinsin mai dukiyoyi wanda ƙasashe suke tunƙaho da su waɗanda suke bugun kirji da su waɗanda da su ne suke riƙe ƙasashensu to Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya mai ta amayar yadda abin da ke ciki wanda daga ciki har matattu hadisi ya tabbata a cikin musnadil imam ahmad cewa barawo zai kalla abin da ke tsada ga shi da an fito da shi gwalagwalai da kaza ya kalla ya ce kai na don wannan aka yanke mun wanda ya kisa ya ce kai kyona don wannan na kashewa ne yanzu gashi nan ba zan ma iya amfani da shi haka za su gudu su shi ma'ana ya yi daidai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara cewa lokaci zai zo za a ɗauko dukiya mai dukiya ta ko ta niki niƙi yana neman wanda zai bawa ba zai samu wanda zai karɓa ba saboda duniya ta tashi daga aiki ta zama amfani musibar da za a gani wato system ɗin gaba ɗaya ya canja idan shamsu kuwirat a tafi da hasken rana ya tafi babu shi idan nujumun kadara taurarin nan gashi nan za a gan su suna ta tattaci da kasan takarda sistem ɗin ya hargitse dan adam ya cewa da walakin akwai tashin hankali lamari ya zo ƙarshe wannan waɗanda kenan Allah zai ba su jinkiri su kai wannan sa. wa akhrajatil ardu asqalaha kuma ƙasa ta fitar da dukkanin wani abu mai nauyi daga cikin ta wa qala al-insanu ma laha fa arana ne dan adam ana nufin dukkan dan adam wanda yake raye wanda zai ga wannan abu na ban mamaki sai ce ma laha ya haka me samu wannan ƙasa lallai akwai wani lamari da sha'ani lallai ba ba ba ba lafiya ba domin ba haka aka saba ba sistem ɗin ya harbi ya harbi kamar yadda dai mutum abin da yake amfani da shi ne yau da kullum idan ya hargitse wayar da yake daddannawa yake amfani da ita hargitse tana misbehaving abin hawan da yake hawa ya san lallai da walaki yana kokarin ya gane menene yana tambaya ko a jikinsa shi lafiyarsa ya ji cewa ba yadda ya saba shi ba jikinsa ya zafi ko yana jin sanyi ko yana jin kaza yana kokarin ya tambayi likita cewa me yake faruwa ne menene ya janyo wannan wa qala al-insanu ma laha ma'ana kenan duk wanda ya fito ya kar ya gani zai duka tambaya me yake faruwa ne me yake faruwa ne Allah ta'ala ya ci gaba da cewa yawma idin tuhaddisu akhbaraha a wannan ranar ne rana za ta faɗi labarinta za ta dinga magana bi an na rabbaka au halaha saboda ubangijinta shi ne ya mata izini ma'ana ƙasa za ta dinga labartawa ta ce a kaina ne wane ya kashe wani a kaina ne wane ya yi zina da wanci a kaina ne wane ya tace dukiyar kaza ya je tattare ta ya zuba ta a kaza za ta dinga magana ai kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya magana ne akan cewa Allah ta'ala ranar alkiyama zai rufe baki hannaye da kafafu za su yi magana ko al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yasbun a wani wurin yake kuma fati kuma za su magana وقالوا لجنودهم لما شهدتم عليه لذلك أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء Allah subhanahu ta'ala wanda shine ya bawa komai damar ya magana to shine ya ce bi magana dan haka bi anna rabbaka awhala a ranar ubangiji ta shine masa izini za ta ba da labarin duk abin da aka yi a kan nan ya ce yawma idin a wannan ranar aliyawun a cikin harshen larabci idan aka ambace shi ana nufin yini amma abin da yake biye masa na dare shi ma yana shiga kai ka ce Allah subhanahu wataala yana cewa wannan alamomin na tashin alkiyama za su fara ne kiru da buzu ma'ana da rana baro-baro kowa zai gani ballantana wai wani ya yana bacci da safa a bashi labari a'a da ranar Allah ta'ala system din zai hargitsi daga nan kuma abin da zai biyo baya cikin dare kuma ya afku shine har zuwa tafi da me a tafi da hasken rana taurarin su ma tafi da hasken duhu jidin ƙasar ta girgiza tana afkawa abin da ke ƙasa yana fashewa yana fitowa Allah subhanahu ta'ala yana nuna mana ayoyi a wasu wuraren misali wannan abin da ake na tsunami daga irin irin ƙasan teku ya samu mai intijam ya fashe daga can ƙasan ƙasa ya fashe ya teku ta yi ambaliya ta burtso da abin da yake tattare da ita ta zo ta cinye gari kamar yadda muke gani a asia da sauransu irin abin da ya faru a indonesia a shekarun baya da sauransu wannan duka mai ana tunatar da mu da kuma irin yadda za ka ga wasu duwatsu suna yin amai na wuta duka wannan yana ne yana tunatar da mu mashahid ne na alkiyama yadda sistem ɗin da ka sani zai hargitse ba shi ba ne wanda ka sani ya daina aiki Allah subhanahu wa ta'ala ce بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا أو أني أثري إن أكت صدر عن المكان أنا نفن يا بشي فلان صدر عن المكان إذا يا بشي يتفنى ثوري أن gane شيني الصدور ثم أنا kuma كلمر يا da mutum ya je ya sha ruwa shan ruwa da larabci ana kiransa al-wurud ko qala ta'ala walamma warada ma'a madyan to idan mutum ya je ya sha ruwa barin wurin da zai sunan sudu an gane to yace yauma irin a wannan ranar ne yasdurun nasu mutane za su bar duk inda suke din wanda suke cikin madaba suke cikin kabari a kwance Allah zai fito da su ya tashe su waɗanda suka yi dandazo suna sheke aiki Allah zai tarwata su za su bar wurin waɗanda suka zauna suna aikin alkhairi za su bar dole me za su tafi inda za a yi tashin alkiya yau mai irin a wannan ranar ne ya kudurun nasu a shitatan mutane za su bar duk inda suke za ka gan su wato arrabe al al'ashtatu jam'u shat والشت هو المتفرق a rarrabe mana kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nu yughni kowa ya kama gabansa da ba zai iya wa mahaifansa komai ba mahaifa ba za su iya wa ƴaƴansu komai ba mata ba za ta iya wa miji komai ba miji ba zai iya wa mata komai ba kowa kansa nafsi nafsi yawma idin yasduru an-nasu ashkatan a ranar ne za ka ga mutane sun bar duk inda suke kowa ya kama gabansa a rarrabe li yurau a'malahum za su tafi domin a nuna musu ayyukansu domin duk abin da suka yi Allah ta'ala ya kawwame shi ya adana shi ya alkinta shi a cikin littafin da la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha shine Allah ta'ala yake faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara duk wanda ya aikata daidai da ƙwayar komayya komayya haka muke fassarawa da Hausa amma a zarra a asalin harshen Larabci abinda take nufi shine an-namla as-saghira ƙaramar kamar take kiyaye yayin da aka haife ta tana ƙanƙanuwa ya kake tsammanin ɗan ƙaramin kiyashi jariri ɗan kansa ya yake ba za ka iya ganin sa ba wani zubin ba za ka iya lura da shi ba watakila sai ka sa abin da za ka iya mai girmama wannan ko to ya yi kama da kuma wannan daga ci abin da ake so azar shi ne ko azarwa idan ana ranar ka buga labule haka ka kada abin nan za ka ga wasu ƙananan abubuwa haka wannan ma ka ga daƙiƙ jiddan wato kankantar da ta da'ika to ko da kwatankwacin wannan ka gabatar na aikin alkhairi to to a ranar alkiyama Allah zai zo da shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah za mu kafa ma'aunai na gaskiya ranar tashin alkiyama yace fala tudlam nafsun shay'a ba wata rai da za a zalunce ta daidai da kwayar komayya komai kankanta يتشى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وما يقلنك فزاء ذلك ولا يظلمون نقيرا ولا يظلمون فتيلة كما يدى الله سبحانه وتعالى يتشى فوانا ندرى أن دبتك وانت فتيل لنقيرا yace duk wanda ya aikata daidai da komai kankanta alkhairi ko da kamar bayar ko kuma ko da daidai da kan kiyashi ne wanda yake jariri yara tabbas zai gani shi inda ya aikata tabbas zai gani an gane wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara kuma hakika duk wanda ya aikata wani daidai da ƙwayar komayya na sharri to shi ma zai ne Allah ta'ala zai halarta da alkhairi matsawar aikin da bawa ya yi tsakani da Allah kuma ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai karba mai kuma zai gani daga nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kakka raina aikin alkhairi ko kakaye walau an talqa akaka bi wajhi